ita dai wannan murgayiya hafsa ta fara nakudanta ne a ranar litinin karfe bakwai da rabi na safe bayan an zo an faɗa mana tana lebu sai na muka je gidan sai na ce to mu tashi mu je asibiti sai karfe bakwai da rabi ko in ce kusan takwas ma na safiyar ranar talata ta sauka da na je ni in same ta ba a hayyaci mai daɗi take ba saboda haka za su rubuta mana takarda mu tafi jahu aka ɗauko ta aka sata a mota sai da muka dawo gida kamar ta ji sauƙi komai normal yake tafiya a wajenta a ranar litinin kuma sai aka ce ba ta da lafiya ake ganin kamar iska ne na makarai suka same ta to da haka dai abu ya fara har zuwa ƙarshen ajalinta